Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, ishirin da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. To sirkin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara na musamman ga shugaban Jared Kushner zai amsa tambayoyi a yau talata daga 'yan kwamitin tsaro na majalisar wakilai wanda wani bangare ne na binciken yadda rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata. Kasar China na kara gamuwar jiragen yakin ta guda biyu da kuma jiragen Amurka da ke shawagi a gabashin kogin China. To a shirin namu na yanzu za ku ci cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana kokarin ceto sauran matan da 'yan Boko Haram ke garkuwa da su. Bayan haka za ku ji cewa mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya yaba wa cibiyar binciken da ake kira IITA a takaici don irin ƙoƙarin da take wajen inganta aikin noma. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa ɗaliban jami'ar Abdulmumini Diyofo sun fara zaman dirshan a ma'aikatar ministan ilimin ƙasar. To ko menene dalili? abu ɗaya ne ki iya gamsar da ɗalibai a ɗauki kuɗaɗe a basu kowa ya ta gidan shi ya taimaka ma uwayen shi aiki a su. in muka gana wurin ba a bamu ba za mu ci gaba da kwaso duk waɗansu kayukanmu mu tai da su can gaban ofishin shugaban gwamnati baki ɗaya mu je mu yi wannan zaman gwaman jaki har sai ya hito ya bamu biyan bukata baki ɗaya. To za ku ji rahoto a kan wannan muna kuma tafa da shirin noma wanda sarfila hashim gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Jared Kushner, sarkin shugaba Donald Trump kuma mai ba da shawara na musamman ga shugaban zai amsa tambayoyi a yau talata daga 'yan kwamitin tsaro na majalisar wakilai, wanda wani bangare ne na binciken yadda Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata. Kushner ya yi magana a jiya Litinin da kimanin da kwamitin tsaro na majalisar dattijai a wani zama da aka yi shi a keɓe. yayin da a sarari ya karyata zargin cewar babu wani da yake da wata alaka da rasha a kwamitin kamfe na trump ya zuwa lokacin zaɓe na nuwamban shekarar 2016 da kuma bayan nan kushner ya ce ba ni da wata alaka da rasha ban kuma san wani da yake da alaka da rasha ba a cikin 'yan kwamitin kamfe ba ya faɗi haka ne yayin da yake gabatar da jawabi a white house bayan zamansa da kwamitin bincike na 'yan majalisar dattijai kushner ya ƙara da cewa banda wata cikakkiyar sanayya kuma ban dogara da tallafi daga rasha wajen gudanar da kasuwanci na ba kuma na bayyana komai a buɗe domin gabatar da wannan jawabin ya bayyana cewar duk abubuwan da yayi ya yi su ne bisa ka'ida haka kuma a cikin lokacin da aka gudanar da kamfe na musamman shugaba trump ya yi amfani da twitter a yau talata domin bayyana jin daɗinsa da abin da kushner ya faɗa a ranar litinin Lokaci ya yi da Majalisar Dattijai ta Amurka za ta kada kuri'a yau Talata a kan ko za su ci gaba da muhawara a kan shirin sauya harkokin inshorar lafiya wanda aka bullo da shi lokacin tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ko a'a. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijai Mitch McConnell shine yake jagorantar matsa lambar kawar da shirin da ake kira Affordable Care Act wanda aka fi sani da suna obamacare amma cikin watan da ya gabata an tilasta dakatar da shigar da dokar sakamakon rashin isasshen goyon baya daga majalisar a wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban amurka donald trump ya yi a twitter a yau talata ya ce ranar da 'yan majalisar dattijai na wato ta jam'iyyar republican za su fara kawo ƙarshen inshorar lafiya ta obamacare ta zo wacce take wahalar da amurkawa ya kuma yaba wa sanata john mccain da ke fama da rashin lafiya sakamakon komowa majalisa da ya yi domin ya kada kuri'arsa kan shirin inshorar lafiyar 'Yan jam'iyyar Republican dai na da rinjaye na kujeru 52 akasin 48 a majalisar ta dattijai idan har 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suka samu goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican guda biyu to za a yi sami wannan lokacin. A wannan lokacin ne mataimakin shugaban kasa Mike Pence shi ma zai kada tasa kuri'ar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. An caji direban babbar motar nan da ake zargi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma a jihar Texas, kamar yadda takaddun kotun da aka bayyana ranar Litinin suka nuna. An bayyana cewa mutumin ɗan shekaru 60 da haihuwa mai suna James Bradley Jr. daga Florida zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai ko kuma na kisa a cewar jami'ai an tsare bradley ne a san antonio a ranar lahadi bayan 'yan sanda sun gano gawarwakin mutane takwas a bayan babbar motar cikin tsananin zafi a wajen ajiye motoci na kantin walmart biyu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu daga baya yayin da sauran aka kai su asibiti kuma suna cikin mummunan yanayi bayan zafi da ya illata su jami'ai sun ce suna fargabar yiwuwar karuwar yawan waɗanda za su mutu a sakamakon al'amarin kamar yadda kotun aikata manyan laifuka ta bayyana bradley ya bayyana jami'an gwamnatin tarayya masu gudanar da bincike cewar ya tuko motan ne daga shalla a jihar iowa zuwa brownsville wato ta jihar texas kuma da kuma bai da masaniyar akwai mutane a cikin motar sai bayan da ya isa san antonio bradley ya bayyana cewa yana buɗe bayan motar mamaki ya kama shi saboda ganin sifaniyawa sun banke shi har sai da ya faɗi ƙasa kamar yadda takardun kotun suka nuna masu bincike sun ce bradley ya yi kira matarsa a maimakon lambar agajin gaggawa ta 911 duk da cewar ya san cewar an rasa rayuka takardun sun kuma nuna cewar matarsa bata amsa wayar ba waɗanda suka gane wa idanunsu sun bayyana cewar an yi sumogal ɗin kimanin mutane 100 a bayan motar a yayin tafiyar Ƙasar China na kara gamuwar jiragen yakin ta guda biyu da kuma jirgin Amurka da ke shawagi a gabashin tekun China. jami'an sojan amurka sun ce jiragen yakin china biyu waɗanda ake wa lakabi da j-10 sun yi shawagi a ƙasan jirgin us navy ep-3 cikin sauri a ranar lahadin da ta gabata sannan suka rage sauri inda suka dakata a gaban jirgin wanda ya sa matukan jirgin suka yi juyawa gaggawa domin kaucewa karo ɗaya daga cikin jiragen na china yana ɗauke da makamai Jirgin na Amurka dai na shawagin bincike ne akan ruwan ƙasa da ƙasa mai tazarar mil 80 akan ma'aunin teku ko kuma kilomita 150 a ma'aunin doron ƙasa daga birnin Kinkadawo da wato na China yayin da al'amarin ya faru. a shafinta na yanar gizo ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce matakan da matukan jirgin suka ɗauka sun ɗauke su ne bisa ƙa'ida kuma da ƙwarewa. Wani dogon gini mai benaye ya afka a birnin Mumbai da ke indiya wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane uku kuma fiye da ashirin suka makale a cikin barbashin ginin. Jami'ai sun ce kimanin mutane tara ne suka ji ciwo a cikin hadarin wanda ya faru yau talata a wajen unguwar Gatkopar an dai ceto mutane da yawa. faduwar gine-gine a indiya abu ne da aka saba gani sakamakon masu gina gidajen da ke yin amaja ta hanyar amfani da kayan gini marasa kyau ko kuma ƙara benaye fiye da yadda aka ƙayyade. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin mukaddashin shugaban Najeriya ya ce yana nan yana ci gaba da ƙara ƙaimi wajen tabbatar da an sako sauran 'yan matan Chibok da ma ƙarin waɗanda Boko Haram suka kame suke kuma garkuwa da su. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗo mana. ko da baya ga ragowar 'yan matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram ya zuwa yanzu. Boko Haram ɗin ta sassace ƙarin wasu mutane a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Ofishin mukaddishin shugaban Najeriya ya ce suna nan suna ta kokari don ganin an kubutar da waɗannan 'yan mata a gaba ɗaya. Kamar yadda hadimin mataimakin shugaban ƙasar Alhaji Hafizu Ibrahim ke shaida min. To kamar yadda ka sani abu ne da kullum ana ci gaba da yi wanda kuma akwai abin da gwamnati ba za ta fito ta faɗa na abin da ake yi ba sai dai in lokaci yayi mutane da izinin Allah za su gane. Yayin da ake kokarin ceto 'yan matan Chibok sai gashi Boko Haram ta nuna wani faifan bidiyo da ke nuna ta ƙara yin garkuwa da ƙarin wasu mata a motar 'yan sandan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa. Dr. Iman Shehu jigo ne a kungiyar masu fafutukar ceto 'yan matan Chibok a Najeriya. Abubuwan da ke faruwa musamman a cikin ƙauyuka hanyoyi da suka haɗa ƙauyuka da birane a nan North an san cewa lallai akwai akwai sauran aiki ta abin da na rundunar sojika yan sanda ta da farko ta ce ba haka abin yake ba cikin da na haram suka kama daga bisani gaskiyan ta bayyana. shin yanzu menene abin yi tambayar kenan da na yawa masanin tsaro aliko yan rashid harun. tattaunawa ta hanyar lumana akwai mutanen da suke alaka da su na yan ta'adda mutane ne wanda ba a jin su kuma ba a taɓa amfani da su sun je sun faɗa ma yan ta'addan nan cewa ga abin da suke nema ba kuma waɗannan mutane mutane ne wanda su yan ta'adda ɗin suna ba su suna ba su girma da mutum, suna suna da access ga su yan Boko Haram kuma duk wani magana da suka faɗa suna ji. Na biyu ba wai za a rika amfani da mutum ɗaya mutum biyu ya rika tattauna da yan Boko Haram ba. Ai akwai mutane da yawa wanda suna da alaka da su yan Boko Haram ɗin. Idan an yi amfani da mutum ɗaya na biyu suka cimma ruwa sai a sake amfani da wani set of group na mutane kuma. Malam Ibrahim Muhammad da Maturu shi ma na ganin tattaunawar ne kaɗai maslaha a wannan yanayi a duk duniya ana tattaunawa da mutane a harkar yaƙi don haka ba mu ki a tattauna ba idan tattaunawa ta kama shi yaƙi zubar da jini ne za a yi asaran sojoji za a yi asaran su suma idan so samu ne a tattauna da su a karɓo mutanen da ke hannunsu ba mutanen da ke hannunsu kawai ba su ma kansu a dawo da su hanya su zama mutanen kirki wannan shine yafi komai zamowa maslaha mu dai abin da ba ma so zaman da ake dinnan yayi tsuli tsawon lokaci ana ta wannan abu yaƙi ce yaƙi kici ne arewa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta Najeriya ka sa Madalla a gaida Hassan mai na kaina. Mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo ya yaba wa cibiyar binciken kasashen da ake zafi sosai don inganta aikin noma da bunƙasa ingantattun iri wadda ake kira IITA a takaici wadda ke da herkwata a Ibadan. Ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya turo mana. Farfesa Yomi Osibanjo ya yi wannan yabon ne ta bakin ministan aikin gona da ya wakilce shi Dr. Audu Ogbe a wajen bikin cikarar cibiyar ta IITA shekaru hamsin da kafuwa. IITA, you make us proud, you make us happy, you make us hopeful. You have been consistent in your mission, faithful to your mandate, and committed to the vision of your founders. And I quickly congratulate General Gowan and Chief Obasanjo and all of you for establishing something which has endured and endured in splendor and in success. Farfesa Yomi Osibanjo ya ce cibiyar binciken ta IITA tana sa su alfahari da jin daɗi, tana sa su yin fata, ta yi tsayin daka ga ayyukanta, ta yi aiki tsakani da Allah kuma sun ga haka. Osibanjo ya ƙara da cewa suna godiya ga tsohon shugaban ƙasa Janar Yakubu gawan saboda sanya hannu ga takardar kafa IITA a shekaru hamsin da sun ka gabata a lokacin da yake mulki sun kuma gode wa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo Ojo saboda assasa cibiyar IITA a lokacin mulkinsa da dai sauran jama'a sai dai wani hamzari ba gudu ba mukaddashin shugaban Najeriya Osibanjo ya buƙaci cibiyar ta IITA da ta binciko yadda wani rahoto ya nuna cewa jama'ar Najeriya za su rubanya har sau uku inda alƙaluman 'yan Najeriya za su kai mutane miliyan 450 zuwa shekarar 2050 hakan zai sanya Najeriya ta zama mai yawan jama'a ta uku a ƙasashen duniya duniya bayan kasashen China da India ya ce idan wannan alƙalin ma gaskiya ne ba hasashe ba to akwai abin damuwa. Muƙaddashin shugaban ƙasar ta Najeriya ya ce ana taji ta jitar cewa jariran da ake haihuwa a ƙarshen kowane mako a Najeriya ya fi jariran da ake haihuwa a ƙasashen Turai gaba ɗaya. Osibanjo ya ce abin tambaya a nan shine ta yaya Najeriya za ta ciyar da mutane miliyan 450 a cikin shekaru 32 masu zuwa don haka ya buƙaci cibiyar binciken ta IITA ta nemo hanyoyi kan da garki da ƙara bunƙasa abinci a Najeriya. At over 3% growth per annum, we are reportedly heading for 450 million Nigerians by the year 2050. That will place Nigeria in the third place after China and India. If these figures are realistic and not imaginary, then we have reason to worry. It's now also speculated that more children are born in Nigeria each day of the week than in the entire European Union. If this is true, it is scary. The big question then is how do we feed 450 million in just 32 years from now. Masana da dama daga sassan duniya da dama sun halarci bikin shekaru hamsin da kafuwar cibiyar binciken da ke Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, a jamhuriyar Nijar ɗaliban jami'ar Abdulmumini Diyofo ta Yamai sun fara zaman darshen a yau a farfajiyar ma'aikatar ministan ilimi mai zarfi tare da shan alwashin ci gaba da wannan zama har sai gwamnatin ƙasar ta biya kuɗaɗen tallafin da ake ba ɗalibai a kowane wata uku. To amma hukumomi sun ce akwai yiwuwar samun maslaha. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da wannan rahoton. dalibai kusan dubu ishirin ne ke jiran kudaden tallafin da ake kira Ed Social a wannan lokaci da galibinsu ke shirin komawa yankunan karkara domin su taimaka wa iyayensu a aikace-aikacen gona. kamar yadda aka saba a hutun ƙarshen kowace shekarar karatu a yayin da a ɗaya ɓangare lokaci ke ci gaba da ƙurewa dalili kenan da ƙungiyar ɗaliban jami'ar yamai iyanun ta yi kiran magoya bayan ta su hallara a harabar ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi don kafa zaman darshen na sai yadda hali ya yi in ji mataimakin magatakardan ƙungiyar ta iyanun tsalha kaila kuna tunani akwai kwanuka waɗanda suka gabata da muka gudanar da wani jerin gwanau wanda bisa haka nan shugabanni suka kira mu na kasan nan wanda har shugaban ƙasa da kanshi ya kai ga kiran mu ya ce mu zo a tantamana a samu a sasanta a gyara a shirya da juna to mun ka je wajen wannan tantamana suka ɗauki alƙawalla kwakwara wanda suka ce za su biyan dukkan waɗannan kuɗaɗe to a zancen da muke muku a yau kuɗaɗen nan har yau ba a biya su ba ɗalibai ko ya kai wata guda a yau da suke cikin kwanuka na hutu shi muka ce to in a yau mun ba da wannan kashedi ba a cika ba ɗalibai shirye suke. Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu wanda bai so a naɗi muryarsa ba ya bayyana cewa sun fara tattaunawa da shugabannin kungiyar ta inun sannan ya kara da cewa suna kyautata zaton za a sami fahimtar juna. Ɗaliban sun ƙudiri aniyar girkewa a fadar firaminista domin jaddadawa gwamnatin cewa a wannan karan ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun samu bayanai masu gamsarwa. Idan muka zo wajensu sai ake nuna mamu babu kuɗi babu kuɗi wannan hujjoji hujjoji ne wanda ba su iya mu su gamsar da mu abu ɗaya ne ki iya gamsar da ɗalibai a ɗauki kuɗaɗe a ba su kowa ya ta gidan shi ya taimaka ma uwayen shi aiki a gidajen su. in muka gana wurin ba a mu ba za mu ci gaba da kwaso duk waɗansu kayukanmu mu tayar da su can gaban ofishin shugaban gwamnati baki daya mu je mu yi wannan zaman gwaman jaki har sai ya hito ya bamu biyan bukata baki daya hasali kungiyar ta inunin ta umarci magoya bayan ta su hallara wurin zaman darshen din da tabarmi ko katifu a matsayin matakin shirin kota kwana abin nufi idan ta kai su jibge tsawon kwana da kwanaki a farfajiyar ma'aikatar ministan to a shirye suke in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger An gaida Sulaiman Mani Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An daɗe ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, inda manoma kan zargi makiyaya da korar dabbobi cikin gonakinsu suna yi musu barna. Lamarin da ya daɗe yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka, inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi karanci wanda da alamu shine musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Wakilin Murya Amurka Sunusa Adamu ya yi mana dubi kan wannan matsalar, inda ya tattauna da mai martaba Lami ɗan Adamawa. Karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci da ke haddasa rikici tsakanin manoma da fulani makiyaya wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta alif da shida, kamar yadda mai martaba lami don adamawa kuma shugaban tabital plako na duniya dr barkindo aliyu mustapha ya bayyana a hirar da na yi da shi a lokacin waɗanda aka ba shugaban shugabancin kananan hukumomi suna ganin kamar yauwa sun samu yanci wajen NA wajen su sarakuna kenan za su yi abin da suka ga dama to sai suka ɗauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da me da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura. kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta basu na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun sun samu 'ya'ya za su cura waɗannan 'ya'yan wannan ilmin so saboda haka ga burtali hankali ka zo ka yi gona a kai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna ganin kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka yanzu ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada sannan kuma waɗansu ma yan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan nan eh? su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe su su su duk wannan ba abin nan bane mai girma mai martaba lamido adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye <laughs> to wannan abin dariya ne akwai wani haɗuwa da muka yi muna tattauna yadda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yadda ka faɗa nan sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba ya ce eh to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristo in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in mai da kowa ya bi layi daya ba zai yiwu ba so mu yi tunanin wannan domin kullum a rinka wannan magana don laifi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da zaka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin islam in kanta kungiyoyi nawa ne ake da su eh? to shine basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa ɗaya dunkulalliya lokacin da rashiya suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lahiya to dole ne mu yadda akwai bambance bambance a tsakani akwai na kabila akwai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai bahaushe ne wancan inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo faɗa tsakanin mu eh? amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata yayi yi kaza a'a kabila shi kaza a'a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lahiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma za mu zauna za mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu yi aiki tare in muka yi wannan to za mu zauna lahiya haka soviet union suka yi suka zauna lahiya don kabilun da ke a lokacin soviet union allah kada ya san abin nan nasu amma ka taba jin an yi faɗace faɗace ko wani abin nan wannan shawara da aka bayar shine suka bi no a'a inyamir ya ce a shi wai sai ya zama shugaban kasa to in inyamir bai zama shugaban kasa ba me zai faru a duniya eh in allah ya kawo lokacin da inyamiri zai zama shugaban kasa dole ne ya zama shugaban kasa ba da karfi ba ko yaya basaraken ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru hamsin da bakwai da ayyana samun yancin gashin kai. Akwai inyamirai shugabanni da kuma dattabai a cikinsu wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi ma matasan su magana. Mu kuma har arewa haka mu yi ma matasan mu magana. Shikenan sai ga an samu zaman lafiya. No? To, dole ne mu gano cewa akwai bambance-bambance. In mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya. Mai martaba Lami ɗan Adamawa kenan Dr. Barkin da Aliyu Mustapha a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki ɗaya. Masu rarama an muka ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman ma wakilin murya amurka sunusa adamu sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya. madalla an gaida Sarfilu Hashim Gumel. A shirin madadaran yau za ku ji cewa ɗaruruwan mata sun so su gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna rashin jin daɗin su kan yadda ake wa mata da yara ƙanana fyaɗe a birnin Kano, amma kuma gwamnatin jihar ta ba da umarnin a dakatar da su. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu dai ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu ta farko ta fito daga Muhammad Salihu ƙauren namu da jihar Zamfara, wanda ce hakika mun gamsu da ganawar da wasu gwamnoni da kuma jigajigan jam'iyyar APC suka yi da shugaba Buhari a birnin London. Haka zalika mun yi maraba da bayanan da suka yi dangane da lafiyar shugaban, don haka muke kira ga masu yaɗa labaran ƙarya akan halin da shugaban yake ciki, da su ji tsoron Allah su daina. Shi dai ciwo ba mutuwa ba ne, haka kuma rashin lafiya ta san kofar gidan kowa. da fatan Allah ya ƙara baiwa shugaba Buhari lafiya da sauran 'yan uwa da ba su da lafiya amin. Wasiƙa ta biye ta fito daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe wanda shi kuma ke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Gangamin da wasu matasa suka yi a harabar Majalisar Najeriya domin ƙalubalantar kwaskwarimar ƙara wa'adin takara abu ne mai kyau. Domin 'yan majalisar Najeriya za su yi haka ne domin cimma wata manufa ta siyasa akan hana matasa takarawarsu su a fagen siyasa. Shi kuma Isa Lawan girgir da masanin girgir jihar Yoban Najeriya cewa ya salamu alaikum VOA Hausa. Gangamu da matasa suka yi a majalisar dokoki a Abuja don matsa lamba kan gyaran dokar da ta kayyade shekarun takara ya yi daidai da fatan haƙa za ta cimma ruwa. Fatan alheri ga VOA Hausa. A gaskiya kamata ma'aikatu da makarantu su kayyade amfani da intanet a duniya baki ɗaya. Sako daga Usaina Alhaji Umar ba Gashuwa. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Bayes direban Tanka Jos wanda suke cewa hakika mu matasan Najeriya muna goyon bayan zanga-zangar lumana da wasu ƙungiyoyin matasa ke yi a yau a babban birnin tarayya Abuja domin nuna buƙatar a baiwa matasan Najeriya damar tsayawa takara a kujeru daban-daban a Najeriya. shi ma sako na gaban haɗin gwiwa ne daga mintar ɗan ma'azu baban khalifa jikan kande da aminu kano mai da garku da al'amin kabiru isa sokoto wanda suka ce hakika mu talakawan najeriya mun yi farin cikin ganin hotunan shugaba muhammadu buhari yana murmushi hakan ya nuna mana cewa shugaban yana samun sauki daidai gwargwado muna roƙon allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin jiki amin da ƙarshe sai sakon hadiza matar mai kamiya oji kwatas gombe wanda ita kuma ke cewa allah ya sa taron da ministocin man fetur na ƙasashen afirka suka gudanar a najeriya ya kawo sauye-sauye a cikin ƙasashen na afirka ganin yadda ake sayar da man da tsada a wasu ƙasashen musamman a ƙasarmu najeriya To a gaida Ibrahim Jarmai kafin mu yi sallama da kuga ga takaitattun labaran duniya. Jared Kushner surkin shugaba Donald Trump kuma mai bada shawara na musamman ga shugaban zai amsa tambayoyi a yau talata daga 'yan kwamitin tsaro na majalisar wakilai wanda wani bangare ne na binciken yadda rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata. kushna ya yi magana a jiya litinin a da kwamitin tsaro na majalisar dattijai a wani zama da aka yi shi a keɓe yayin da a sarari ya karaita zargin cewar babu wani da yake da wata alaƙa da rasha a kwamitin kamfe na trump ya zuwa lokacin zaɓe na nuwamban shekara 2016 da kuma bayan nan kushna ya ce ba ni da wata alaƙa da rasha ban kuma san wani da yake da alaƙa da rasha ba a cikin 'yan kwamitin kamfe ya yi faɗi haka ne yayin da yake gabatar da jawabi a jiya a white house bayan zamansa da kwamitin binciken na 'yan majalisar dattijai. lokaci ya yi da majalisar dattijai ta amurka za ta kada ƙuri'a a yau talata akan ko za su ci gaba da muhawara akan shirin sauya harkokin inshorar lafiya wadda aka bullo da shi a lokacin tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama masu sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don a saurari shirin yau da gobe.